daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 6025 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauran tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kumasi baya ga haka muna nan kodayaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu ware barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya wani bangaren jam'iyyun adawa na ci gaba da korafi kan kin saka hannu da shugaba Buhari ya yi a kudurin dokar zaɓe da majalisar dokokin ƙasar ta yi wa garin Bawul. aka sake komawa da shi aka dawo da shi shugaban kasa ya caki cewa ce bai yarda ba cewa akwai wasu abubuwa da ya kawo yayi aka yi yanzu nan hudu kenan da aka maida wa shugaban kasa amma shugaban kasa ya sa hannu to sai dai fadar shugaban kasar ta Najeriya ta kara matakin da shugaban ya dauka na kin saka hannu a kudurin dokar zaben abin nan da muka saba da shi na mu zauna a gaban rufar zaɓe a jefa ƙuri'a a kirga mu shaida su shaida cewa ainihin ga abin da muka wane samu ga abin da wancan da samu yau an waye gari sun ce a babu maganar kirki sanan dangane da zaben za ku ji dan kaɗan daga cikin wata hira da muka yi ta musamman da dan takarar shugaban ƙasar ƙarƙashin jam'iyyar apc shugaba mai ci wato muhammadu buhari da kuma babban abokin hamayya na babbar jam'iyyar adawa ta pdp wato atiku abubakar bayan da mabiya addinin Kirista a sassan duniya ke shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti a gobe Talata. Za mu buɗe layinmu domin ku faɗi fatanku dangane da wannan bukukuwa da za a fara. lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jiro lambar sunana mahmud lalo na kuma tare ne da amina buhari auna wacce za ta karanto mana labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro adadin waɗanda suka mutu a Indonesia sanadiyar ambaliyar ruwan tsunami ta ranar Asabar ya haura zuwa 373 yau Litinin a cewar jami'an hukumar kai ɗaukin gaggawa. Suka ce akalla mutane 1,459 sun samu raunaka kuma ana neman mutane sama da 100. jami'an kai ɗaukin gaggawa sun kuma ƙara da cewa barnar ta shafi gine-gine sama da dubu ɗaya da gidaje 681 kuma wasu wurare a mashigar ruwan sanda ɗin ba su da wutar lantarki shugaban indonesia joko widodo ya zagaya ya gane ma kansa irin barnar da ambaliyar ruwan tsunami ta yi a mashigar ruwan sondan shugaban amurka donald trump ya ce turkiya za ta murkushe sauran 'yan ta'addan isis a syria bayan amurka ta janye sojojinta jiya lahadi trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa shugaban turkiya recep tayyip erdogan ya jaddada masa cewa zai murkushe dan abin da ya rage na mayakan isis kuma shi mutum ne da zai iya aikatawa Ga shi kuma turkiya makwabciyar syria ce Trump ya kara da cewa sojojinmu za su dawo gida. Da safiyar Lahadi, Trump ya ce da shi da Erdogan sun tsara yadda Amurka za ta janye sojojinta a wata hira ta wayar tarho da suka yi mai tsawo. Wasu sansan gwamnatin ƙasar Amurka za su ci gaba da zama a rufe har zuwa ranar Alhamis, kuma ana ganin ma rufewar za ta kai kwanaki ko ma makonni yayin da shugaban amurka donald trump ya tsaya a kan bakarsa ta sai majalisar dokokin tarayya ta amince da kasafin kuɗi da ya tanaji kuɗin gina katanga a kan iyakar amurka da mexico yayin da 'yan democrat ke ci gaba da ƙi a ranar litinin ne shugaba trump ya yi ikirari cewa A baya, duk 'yan jam'iyyar Democrats sun goyi bayan gina katangar, amma yanzu sun canza ra'ayi, saboda sun ga yakin neman zaɓensa da wannan manufa. Ana sa ran a yau Litinin shugaba Trump zai tattauna a kan tsaron ƙasar da shugabar ma'aikatar tsaron cikin gida Kristen Nielsen. Sanata na biyu a mukami cikin 'yan jam'iyyar democrat da ke majalisar dick durbin wanda yake wakiltar illinois ya rubuta ta kafar twitter cewa trump ya rufe harkokin gwamnati saboda wata bagidajiyar bukata ta gina katanga wannan shirme ne wannan shirme ne kawai da rashin tausayi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wata kotun ƙasar Pakistan mai yaƙi da cin hanci ta yanke wa tsohon Firaministan Pakistan Nawaz Sharif hukuncin ɗaurin shekara bakwai a gidan yari saboda aikata almundahana. An zarge shi da mallakar dukiya fiye da albashinsa da sauran tabbatattun hanyoyin da yake samun kuɗin shiga. Sharif mai shekaru 68 ya shiga kotun da kansa a Islamabad inda aka damƙe shi jim kaɗan bayan da alƙalin ya yanke hukuncin kan laifuffukan biyu na almundahana da ya aikata. Hukuncin alƙalin ya yi la'akari ne da cewa tsohon shugaban wanda ya bauta ma ƙasar na tsawon wa'adi uku bai bayyana hanyoyin samun kuɗin gina kamfanin sarrafa karafa a saudiya ba. Amina Buhari auni kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a Najeriya ana ci gaba da muhawara kan kudurin dokar zaɓe da majalisar dokokin ƙasar ta yi wa garin Bawul. Wacce a kaiwa shugaba Muhammadu Buhari ya saka hannu a kai amma hakan ya cutura. A wata muhawara da sashen Hausa na murya Amurka ya shirya a ofishinmu da ke Abuja. Tsakanin 'yan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Abda Shitu Muhammad Kabir da Yunusa Tanko na jam'iyyar NPC. sun bayyana ra'ayinsu dangane da matakin kin saka hannu akan kudurin da shugaba buhari ya yi kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da sale shehu ashaka aiko mana daga abuja Biyu daga 'yan takarar shugaban ƙasa na sauran jam'iyyu da ba APC ko PDP ba sun yi muhawara a zauren tattaunawa da babban editan sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha ya shirya a Abuja. 'Yan takarar Shitu Muhammad Kabir na jam'iyyar Abda da Yunusa Tanko na jam'iyyar NCP na da bambancin ra'ayi kan rashin sanya hannu a dokar zaɓe daga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Shitu Kabir wanda ya ce da gaske yake takarar amma ya goyi bayan rashin sanya hannu a dokar zaɓen da nuna hakan ka iya kawo illa a lamuran zaben. yau da nake magana da kai mutane na nan na tururuwa a cikin INEC suna kawo takardun ku ba kare wannan tsarin ba in ka kawo wannan dokan mutane za su labe da wannan dokan su tafi kotu su ce wannan tsarin tun da gashi a shugaban kasa ya sa hannu saboda haka dole a jawo baya a ce su ma za su yi wannan takara kuma an ka dubi tsarin na ECOWAS aka ce wata shida kafin a yi zabe ba a kasa na ECOWAS wanda za ta yi ta jara kundin tsarinta kuma yau Muhammadu Buhari turai shine chairman na wannan ecowas na uku kana maganin cewa a yi dauki zabe din nan a yi transit ba yi maganin a yi kirga ba wato kawai ba sai ka kirga ba sai da kwashi a ce ok za a yi transit ana haka so ma idan ka duba fa wannan doka da aka yi fa a majalisa aka yi ta kuma majalisar na akwai yan jam'iyyar apc a ciki kuma duk kun san san amince da wannan abu a amma ina son in karci abin da ali induma ya fada tsare-tsare da aka zo aka zo sa bayan suka gama a cikin house aka je aka sa su ba su ma san da wannan ba. A nasa bangaren Inusa Tanko na jam'iyyar NCP ya ce bai ga dalilin rashin sanya hannu a dokan zaben ba don jam'iyyar APC ta amfana da yanayin a tsarin zaben 2015. Tun watan Janairu aka gyara wannan tsarin kundin zaɓe da za a yi to shugaban ƙasa ya sa hannu ya ce akwai wasu la'akari da yi da bai dace ba to aka koma da shi aka sake gyara aka sake dawowa da shi shugaban ƙasa ya ce eh, ya lura kuma akwai wasu abubuwan da bai dace ba da aka yi aka sake sake komawa da shi aka dawo da shi shugaban kasa ya caki cewa ce bai yadda ba cewa akwai wasu abubuwa da ya kawo da aka la'akari yanzu nan nan hudu kenan da aka maida wa shugaban kasa amma shugaban kasa ya sa hannu to namu assassin shine da yake muna adawa muna ganin kamar cewa shugaban kasa yana ganin kamar cewa wa'annan tsarin da aka yi in aka tsaya zabe a bisa kan tsarin zai faɗi zabe to muna ganin to ana so a kokari ne a ga cewa dai ba a zaben nan ba bisa kan adalci to shi yasa muke so a tabbatar cewa an sa hannu akan wannan kundin zabe a wayansu suna hasashen cewa kila section section 87 section wane ne wane ne duk wannan section din suna su sa wani tashin hankali a wannan karya ce duk 'yan takarar biyu sun ce ba su yarda ake kiransu 'yan takarar kananan jam'iyyu ba don su ma masu rijista ne daidai da jam'iyyar apc da pdp sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya Buhari ila yau dangane da batun kudurin dokar zaben fadar shugaban kasa ta najeriya ta fitar da matsayarta kan dalilin da ya sa shugaba buhari bai saka hannu a kai ba abubakar malami shine ministan shari'a a najeriya ya kuma yi wasa la'asha kan karin bayani kan dalilin da ya sa suka ɗauki matsarkin saka hannu a kudurin dokar zaben a shekara ta 2010 gwamnatin jam'iyyar pdp ita ke ci ita ta shirya wannan zaɓe ita ta gabatar da wannan zaɓe ita ta dogara a kan wannan doka ta gudanar zaɓe saboda haka ta huska inganci ita wannan gwamnati kuma waɗannan al'umma na biyu ba su da baki na suka ga ita wannan dokar zaɓe wadda ita suka yi to yau an waye gari sun shirya wata doka dokar nan mataki na farko da suka ɗauka a kanta shine na canza tsarin jadawalin da ya danganci zaɓe da an saba da yin zaɓe shugaban ƙasa a matsayin zaɓe na farko yau sun kamar shi na ƙarshe bayan sun mai da shi na ƙarshe kuma suka dauki suka gina lokaci kamar sati biyu na eh, kane a eh, zaɓen eh, shugaban ƙasa a lokacin da ainihin hukumar zaɓe ta riga ta hidda jadawali na zaɓe ta kuma sashi ƙarshe a cikin wannan yanayi tun da zaɓe process ne kuma zaɓe ta ƙulla ka yi tsarin adalci ka warware ko mataki na biyu ta zo da gyara ko kuma gyaran fuska ga dokar zaɓe A kan tsari na cewa abin nan da muka saba da shi na mu zauna a gaban rufar zaɓe a jefa ƙuri'a a kirga mu shaida su shaida cewa ainihin ga abin da wani ya samu ga abin da wancan ya samu yau an waye gari sun ce a babu magana kirge ana yin zaɓe a cikin kwamfuta ita kwamfuta ita tura zaɓe zuwa ga hukumar zaɓe wato haƙƙen da aga al'umma na su shaida su gani wanda duk abin da daga ci mu'amala irin ta gaskiya da adalci ta gino a kai sun kau da shi rudani zai shiga ya zama mutane su jefa kuri'a ba su iya gani ra'ayin aini ba mi gina na a abin da an ka samu abubakar malami kenan ministan shari'a a najeriya to dangane da batun zaben 2019 murya amurka ta yi wata hira ta musamman da dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar pdp a tiku abubakar ga kaɗan daga ciki mai magana amerika sun ce ba ka iya zuwa amerika to me zan je ma in yi amerika ne to sun ce in ka je amerika za a kama ka kayi laifi kayi me kayi to ina laifi kama ina ne ba za a kama ni ba Atiku Abubakar kenan dan takarar jam'iyyar PDP a Najeriya. To har ila yau mun yi wata hira ta musamman da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wanda shi zai kara da tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar a zaben 2019 ga kaɗan daga ciki. ranka yi tun na samu wani dama na san ban sani ba kata wajen magana kabal kata wajen magana ana magana kabal kabal kabal akwai kabal kabal wata rukunin mutane ne su suke jan ragama gwamnati ba kai ba kata wajen magana na ranka eh, me za ka ce kanshi har da uwar gidan kamata magana su kwanan ba wannan ta eh, wannan ya nuna demokaradiyya ta kenan wato kowa ma na iya faɗin abin da ya ga dama amma ai magana daban su faɗi abin da kabal ɗin suka zo suka shirya suka tilasta ni na yi su faɗi abu ɗaya To sai a biyo mu a cikin shirye-shiryenmu na gaba domin jin hirarrakin waɗanda aka yi su a lokuta daban-daban. Yanzu aka mabiya addinin Kirista a sassa daban-daban na duniya na ci gaba da shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti. Reverend Hashim Yahaya da ke maraɗi a jamhuriyar Nijar ya yi wa wakilinmu Sha'ibu Mani ƙarin bayani kan mahimmancin bikin na Kirsimeti ko kuma Noel a Faransance. Abin da za a ce ma Noel ma'anarta ko manufarta shine a tuna da haihuwa ta yesu almasihu wato lokacin da aka haifi yesu almasihu ko kuma annabi isa kenan muna salata wannan lokaci mu tuna da allah ya aiko kalmarsa ta wurin mala'ika zuwa ga maryamu kuma an haife shi a irin daidai wannan lokaci shine muke salata wannan lokaci mu tuna da wannan allah ya yi ma duniya jin kai aiko yesu almasihu jin kai ne na allah ga duniya sa'annan kuma muna tunawa da cewa wannan lokaci ne wanda Allah ya sabko da babban alheri babban haske a cikin wannan duniya zuwan Yesu almasihu ya ce shi ne hasken duniya wannan hasken shi ne na samun gafarar zunuban mutane kenan muna murna da farin ciki an haife shi dalilin shi mun samu gafarar mu dalilin shi muna da bege da sa zuciya cewa ko da mun mutu za mu je mu zauna a cikin mulkin Allah abubuwan da muke tsarawa domin karama ta kamar yadda aka sani bisa ga namu al'adu na 'yan Afirka abu na farko dai shine abin da ya shahi sashen iyali akan yi ma iyali sutura sannan ana tana da abinci wanda za a ci a wannan rana domin a yi murnan nan a yi farin ciki har shanu muke yankawa domin mu tuna da wannan rana sannan abin da ya shahi sauran jama'a mukan yi saye-saye na abubuwa na kyauta ga manya da yara muna koyi da abin da haihoye su almasihu ta kawo Reverend Hashim Yahaya kenan kuma kan wannan batu na bikin Kirsimeti muke so mu buɗe layinmu. mu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku shi menene fatan ku dangane da waɗannan bukukuwa da za a fara a gobe yanzu kafin mu je ga layukanmu da za mu buɗe a shakata da wannan waka. Yeah. uwa ɗaya, da bambanci a junanmu mu haɗa kayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya Najeriya ƙasa ɗaya. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To kada manta ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC kiranmu na farko ya fito ne daga Ibadan jihar Oyo. Wane ne a kan layi? Ah, kuna magana da Hawan To muna jinka. Eh, to wannan Kirsimeti da za a yi muna musu fata su yi lafiya. Mhm. Kana tare da mu? Eh, ina tare da ku. Yau, to muna jinka. Eh, muna musu wannan yi fata su yi lafiya duk abin da ya faru kuma. Eh. Tumadala muna godiya bari mu je jihar Bauchi wane ne a kan layi? Daga Bauchi ne. Yawa yi muna jin ka na Bauchi. Sani Idris. Yau muna jin ka Malam Sani. Muna yan uwan mu wayannan masu murnar Kirsimeti muna musu fatan alkhairi. To mun gode. Yi bikin su lafiya, tashi lafiya. To madalla mun gode Sani daga jihar Bauchi muna kuma Bauchin har yanzu a garin Azare. Wani ne kan layi? Yawa. hello na azara kana tare da mu yawo to muna jin ka amma kaman layin ka yana dan katsewa kaɗan sun na kan ba yau ana batun a fatan da kuke da shi dangane da bukukuwan kirsimeti da za a fara gobe talata a sassan duniya ana sa su yi su gama lafiya to madalla bari mu je jihar kaduna wane ne akan layi Amun barka da lasariya. Yau Malam Murtala barka da dare. To na gode sunana Murtala ina kiran ku daga garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. Yawwa. To muna masu yan uwanmu a Kiristoci fatan alheri da fatan za su yi bukukuwan Kirsimeti. kuma muna fara jan kunnen iyaye su dinga duba da yara wajajen tsallaka titi ko kuma dogon yawo haka muna ƙara yaba wa jami'an tsaro da suka bayyana mana cewa lallai sun tanaji jami'an tsaro isassu za su ba wa su yan uwanmu kariya da za su yi bukukuwan su lafiya su zama lafiya haka kuma abokan aikin ku dukan ku duk ina musu su ma da fata za su yi bukukuwan su dafi a lafiya kalau to tashi lafiya madala mun gode murtala daga kaduna bari mu je makwabciyar jihar ta kaduna katsina kenan wane ne a kan layi muna magana da sa'adu ya'o daga kwanto kaduna state yawa to muna jin ka malam sa'ad yau yana masu fata alheri kamar yadda mu muka yi damu lahiya muka tashi lahiya muna masu fata Allah sa tashi lahiya Allah sa kuma sa kasan mu a cikin addu'o'in zaman lahiya muna fata Allah sa tashi ku lahiya to madalla malam sa'adu ya'o daga jihar katsina lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada manta sai an saka alama kari wato plus kenan da farko sai a jero lambar yau mun buɗe layi ne domin ku bayyana fatan ku dangane da bukukuwan kirsimeti da za a fara a gobe za mu sake komawa jihar ta katsina wane ne kan layi ah, assalamu alaikum alaikum salam ah, ina kiran ku daga nan daura yau to muna jin ka baka faɗi sunan ka ba a sunana buhari talaka ina kira ya fatan alkhairi wannan yan uwa na Allah sa su yi lafiya su gama lafiya hmm. tun wadda mun gode malam buhari daga katsina bari mu cilla zuwa can jihar sokoto wane ne kan layi na sokoto kana tare da mu yawato muna jinka ah, hello na sokoto kana jin mu kaman layin ka yana tsinkewa ko inda kake babu an kauce eh. hello hello muna jin ka na sokoto game da kirki ma bugun akwai abubuwan da ake ake ma su masu wannan addinin sun kauce maka irin buga na out an an kai la'akari da irin tare tashin hankulan da aka fama da su suna iya kawo ni rudani da kuma ainihin hawan babura ana ko kuma motoci ana wani convoy da bai sauransu da kuma ainihin iran barasa wanda ya kamata ne ko addinin sai a ba su damar yin haka nan amma ya kamata a kawo ma shan barasa da za ta iya kawo illa da sauran jama'a na gode mai magana ta zira ba kabalan yaki ta zaro lokacin zamin ko suka suke tare Najeriya. To za mu je jihar Yobe kuma wani ne a kan layi? Assalamu Alaikum alaikum salam. kana magana da ado kullu lantewa karamar hukumar tarmo a jihar yobe to muna jin kamar ado to ina musu fatan alheri da su yi su lafiya su tahi lafiya Allah kuma ya ba mu zaman lafiya ga kasar mu Najeriya hmm. musamman jihar mu ta yobe hmm. to madalla mun gode kwarai ado daga jihar yobe bari mu je nasarawa wane ne kan layi kana magana da Aliyu Baban Hamza mai gwanjo a lafiyar jihar Nasarawa. Yau to muna jin ka. To ni dai ina yan uwana kiristoci fatan alheri akan wannan doko na kiristoci da za su yi. Hmm. Allah ya sa su gama lafiya. Fata na kenan. to sai mu ce amin ado baban hanza mai gwanjo daga lafiyar jihar nasarawa to mun gode kwarai da gaske malam ado daga jihar nasarawa kuma da haka muka kawo karshen daukan wayoyin naku sai kuma gobe idan allah ya mu za mu sake buɗe layukanmu da wani maudu'i daban muna godiya kwarai da gaske madalla yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. mai horar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafar liverpool ta ingila jurgen klopp ya ce ba wata kungiya da take da tabbacin lashe gasar premier inda ya ce har yanzu kungiyoyin chelsea da arsenal suna cikin takarar lashe gasar ta bana a ranar laraba mai zuwa ne liverpool din za ta kai ga buga rabin wasannin gasar na shekara yayin da take a saman teburin gasar kasancewar ta yi zara da maki hudu da mai binta kungiyar chelsea da take ta hudu a tebur da kuma arsenal da take ta biyar suna kasar liverpool din ne da tazarar maki goma sha ɗaya tare da wasanni ashirin da suka rage na gasar liverpool ɗin ta ci gaba da kasancewa ƙungiya ɗaya tilo da har kawo yanzu ba a doke ta ba a gasar ta premier a kakar wasanni ta bana sabon kocin kungiyar manchester united na rikon kwarya ole gunnar soldier ya tabbatar da cewa yana tuntubar tsohon kocin kungiyar sa alex ferguson a sabon aikin da yake yi rahotanni sun nuna cewa har yanzu ferguson na taka rawa a shugabancin united ta bangaren ba da shawarwari tsohon kocin da ya kafa babban tarihi a united ya ci gaba da kasancewa a cikin hukumar gudanarwar kungiyar ta united tun sa'ad da ya bayyana yin murabus daga aikin horarwa a wani labarin kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar tottenham mauricio pochettino shi ne ake ganin yake a kan gaba a jerin sunayen waɗanda ke takarar aikin horar da 'yan wasan na manchester united tsohon kocin real madrid zinedine zidane da tsohon kocin chelsea antonio conte duk suna cikin 'yan takarar samun aikin na united an sami gibin ne bayan da kungiyar ta kori kocin ta jose mourinho a makon jiya jim kaɗan bayan da liverpool ta doke ta da ci uku da ɗaya gasar premier duk da yake an ba da aikin na wucin gadi ga soljiya kungiyar tana nan tana farautar wanda zai yi aikin a zama na dindindin kocin kungiyar manchester city pep guardiola ya ce san bai zargi 'yan wasansa ba akan kashin da kungiyar ta sha a cikin gidanta a wasan Premier ta wannan makon a hannun Crystal Palace. City din ce da ya taso mazura kwallo a wasan to amma kuma Crystal Palace ta yi waiwayin baya ta rama ta kuma kara zura kwallo inda ta doke ta da ci uku da biyu. Guardiola ya ce san bai ga laifin 'yan wasansa ba domin ko sun iya kokarin su sa'a ce dai ba ta tare da su a ranar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. kama da la'a gaida Murtala yanzu kuma ga labarai a takaice. adadin waɗanda suka mutu a Indonesia sanadiyar ambaliyar ruwan tsunami ta ranar Asabar ya haura zuwa 373 yau Litinin a cewar jami'an hukumar kai ɗaukin gaggawa. Suka ce akalla mutane 1,450 57 sun samu raunaka kuma ana neman mutane sama da ɗari. shugaban amurka donald trump ya ce Turkiyya za ta murƙashe sauran 'yan ta'addan isis a syria bayan amurka ta janye sojojinta jiya lahadi trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa shugaban Turkiyya recep tayyip erdogan ya jaddada masa cewa zai murƙushe ɗan abin da ya rage na mayakan isis kuma shi mutum ne da zai iya aikatawa gashi kuma turkiya makwabciyar syria ce Trump ya ƙara da cewa sojojinmu za su dawo gida. Wasu sansan gwamnatin ƙasar Amurka za su ci gaba da zama a rufe har zuwa ranar Alhamis, kuma ana ganin ma rufewar za ta kai kwanaki ko ma makonni yayin da shugaban amurka donald trump ya tsaya a kan bakarsa ta sai majalisar dokokin tarayya ta amince da kasafin kuɗin da ya tanaji kuɗin gina katanga a kan iyakar amurka da mexico yayin da 'yan democrat ke ci gaba da ƙi wata kotun ƙasar pakistan mai yaƙi da cin hanci ta yanke wa tsohon firaminista Nawaz Sharif hukuncin ɗaurin shekaru bakwai a gidan yari saboda aikata almundahana. An zarge shi da mallakar dukiya fiye da albashinsa da sauran tabbatattun hanyoyin da yake samun kuɗin shiga. ta masu haro baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kamu za ku ji wasu aikin aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. In za madadin ita Amina Buhari Auna da ta gabatar da shirin da kuma Julie Lathis Gresham sai injiniyan mu David Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC.